Thunder Blows Online TV. To yanzu ga shi kuna raɗe-raɗen cewa an yi awon gaba da sarkin kudin dan sadau ga gwamnati ko in ce muku da gwamnati ta dakatar a yanzu me kuke nema ko kuma me kuke nema eh, abinda ake nema an ce kamar an yi eh, gaba da shi an yi mm. to kaga abinda ake nema a matsayina na dan jihar Zamfara mm. wanda masarauta gaba ɗaya musara kuna su ne wayan ba za mu so mu gansu cikin wani yanayi ba wanda bai kamata ba ga irin wanga a gaba da an kai doka ce idan mutum ya awa 44 to bai a bai kamata ya awa 44 a ruhe doka ta ce baka tsada mutum sama ga sama da awa sannan mutumin da adda iyali ne da komi ana zargin shi sannan an kama shi an tsare a bisa wani hujja kwamiti sun kai rufin ne na cewa mutumin na yana da hannu ciki a gaya ma duniya shi yasa an ka tsare shi domin a ji mai haka faruwa babu wanda ya sani ko an kai report akwai tsari akwai tsari ko an kai report akwai tsari sai an kai kotu kotu za ta hukunci hmm. amma duka wanga abubuwan da ka faruwa ana yin su ne ido biyu to yanzu sarki yana ina kusa inda yake ba mu san inda sarki yake ba ba mu san inda sarki yake ba ban ba wanda zai ce ma ga inda sarkin nan sa da yake babu wanda zai ga ma ga inda yake amma dai an doke shi gidan shi kuma an hita da shi to daga nan babu wanda yanzu me kuke so gwamnati ta yi game da yanzu abin da muke yi tunda kaga mun samu irin wanga eh. scenario na sarkin maru an taba haka aka ce ba san inda yake ba bayan an sako shi ma ya maka gwamnatin jihar zamfara kotu to yanzu to cewa an an ci hmm. zarafin shi hmm. an keta mai yanci na na walwala da kuma mu'amala da mutane yanzu abin da muke bukata ga gwamnati especially gwamna bello matawalle hmm. kowa ya san mutum ne mai adalci har in zai iya nada kwamiti na cewa bincike to yana da adalci idan bai yi ne haka ba kurin sai ya soke babu kwamiti babu komai kuma ya hukunci to amma tun da abun akwai tsari to muna da roƙon arziki ya saki sarkin dan sadau sannan ya tabbatar da kwamiti aikin da ya ba su sun yi idan suka kawo anahin result inda ake so idan sarkin dan sadau yana da hannu cikin abubuwan da ake zargin shi sai a kai shi kotu sai kotu ta hukunta shi shine abin da ya kamata amma a ce ana kama sarakuna ana tsarewa anyhow especially sarakunan jihar zamfara mu ana kaya mana da girma ne kuma ana kaya mana da girman masarauta saboda idan kana jin jawon jawoyi wanda suke yi ana gaya mana cewa mu sarakuna ma ba bakin kofi suke ba ba su da girma ba a ganin da su wanda mu ko tun lokacin turawa su mun ka sani kuma da su ne an ka kawai kasa ga gaba dai especially har jihar zamfara so ba son mu bane a ce kana dan jihar zamfara amma ana ɗaukar sarakunan ku ana ana kaiwa ana boyewa ba a masu inda suke ba sai in sun hito ko na wasu na ce sun sa gwamnati kotu menene ci gaba cikin wanga abu kaga babu wani ci gaba tonda Blows Online TV. Tonda Blows Online.